الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شرين دا تقص قوتا شوال شكراتا دبوليا دلري هدود أربعين دبقوا هجرية الهميس كينا دي دي دي دا شابيات شاشدة ga watan hudu shekara ta 2026 miladiya da muka karanta wannan littafi mai albarka sharhu sunna na babban malami abu muhammad hassan bin ali bin khalid al-barbahari wannan masallaci na kubani close da ke birnin zaria bayan hutun da muka yi mai tsawo na sallah yau muka dawo muna fata Allah cutar sarki ya karba mana ibadunmu da muka yi ba mu koma sa'a ka abin da ke gaba ya datar da mu da abin da ke daidai ta za mu tashi shafi 222 ko ai da uku 223 haka ne a darasi na sasayin da tara galar muallif rahimahullah na'am zai dauke 94 qala al muallif rahimahullah والإيمان بأن الله تعالى أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يكون في أمته إلى يوم القيامة أولا موضوع مالك فدي وترسكين أصول أهل السنة والجماعة mutum ya yi imani cewa Allah maɗaukakin sarki ya tsinkayar da annabi ya sanar da annabi akan abin da zai kasantu a cikin al'ummansa har zuwa ranar tashin alfiyama kuma ya ba da labari a kansu ina nan sallama Allah ya sanar da shi wasu abubuwa da suka ɓoyu da za su faru tun daga zamanin har zuwa tashin alkiyama yasa ya faɗi wasu alamu na tashin alkiyama ce ƙarshen zamani za a samu kaza da kaza in ka duba sai ga duka abin da annabi sallallahu alaihi ya faɗa din yana nan yana faruwa to Allah ya tsinkayar da shi a wannan sannan kuma ya san abin da ya faru sai ya ba da labari ce innahu man kana qablakum wanda suka wuce abu kaza ya faru annabi da mutane kuma Allah sai yana ba da tarihin wannan annabi sai ya faɗi wannan abu tun kafin wannan aya ya faru kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari to Allah ya sanar da shi wannan shine wannan wato darasi da malam ya bulla anan ga sharhin sanan da ga Sheikh Salih Al-Fawzan annabi sallallahu alaihi wasallama la ya'lamu al-ghaiba shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallama baya sanin ghaibi wala ahadan min al-makhluqin ya'lamu al babu wani mutum daga cikin halitta wanda sun gaibu dalili shine qul la ya'lamu ma fis samawati wal ardi al-ghaiba gaya musu ba wanda ya san gaibu daga cikin sammai da gaskai sai Allah ma'ana wanda ya san abin da ke gaskai da sammai na gaibu ba wanda ya san wannan sai Allah to wal ghaibu ma ghaba anna shine abin da ya koyi? idan aka gaya mutum abu labarin abu ya tashi da zai zuwa ne abin da ya sani ilimi to annabi sallallahu alaihi wasallam labari aka ba shi ba wai shi ya kirkiri wannan abu shi ke ayin abun ba to duk abin da Allah ya ba shi labari a wurin sa ba gaibu bane an gane wannan na'am ma gaba anna fil madi akan wato abubuwan da suka boyi a gare mu su ne gaibu akan abin da ya wuce wa fil mustaqbal da kuma abin da zai zo a nan gaba ana hanula na alamu mu ba mu san wannan ba wato mu abin da ya faru a baya ba wasu abin da zai faru a nan gaba ba lakin al'ambiya alaihi salatu wassalam sai dai su annabawa tsira da mun shi a gare su tsalihumullahu ala shay'in min al-ghaibi Allah zai kayar da su akan wasu abubuwa na gaibu li ajali maslahati da'awa saboda maslaha ta da'awa ta su su wadi wani abu da zai faru a gaba mutane su ga wannan abu ya faru faɗi labarin abin da ya faru a baya cikin annabawansu in kuka zo sun littattafan karanta da su karanta su ga eh haka ne ga abun da ya faru ko a tambaye shi akan wani abu Allah ya ba shi labari ya ba mutane da labari akan kuma wanda suka karanta abun haka yake na gaibu kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya je makaranta ba to ne dil maslahati da'awa don maslaha ta da'awa ila Allah jalla wa ala zuwa ga Allah wa minhum daga cikin annabawan da aka sanar da su gaibu akwai nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama faqad adallahu atalahu Allah ala shay'in min al wato Allah ya tsinke kayan da shi akan wasu abubuwa na gaibu fa akara biha sallallahu akhbara biha sallallahu alaihi wasallam annabi kuma ya ba da labari akan wa'annan abubuwan li ajali maslahati al-umma saboda maslahan al'umma. umma qala ta'ala Allah yake faɗi alimul gaibi shi Allah shine masanin gaibu fala yuzhiru ala gaibihi ahadan baya in kayar da kowa kan gaibinsa wato shi Allah kenan bai sanar da kowa akan gaibin da ya sani illa man ba, sai wanda Allah ya zaba min rasulin daga manzanni kana Allah ya zaɓi su manzanni ya tsinka da ya sanar da su gaibu wanda ba wanda ya sa wannan sai da sanarwa daga Allah illa man ba min rasulin ai fa inna Allah shi Allah yutluhu alama ya yasha'u Allah ya karɓi kayar da annabi akan abin da shi Allah yake so masalan kana rasulu sallallahu alaihi wasallam yamshi ma ashabihi nan sallallahu alaihi wasallam yana tafiya tare da sabbin samana zai kawo mana misali amarru bi qabrayn sai ga su zo wucewa su ga kaburbura guda biyu sabbi qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi innahuma la Wa wa'annan ana musu azaba kaga gaibu ne abin da ke kabari barzakh ba a gare ya sa sun sabban da ke tare da annabi sallallahu alaihi ba su sani ba su ji ba Na nabi ke ba su labari sai azabani a sahaba ma sha'iru su sha'aru abai ba su ji wannan azaban da ake musu ba anna sahabiya anna sahibai hazaini alqabraini azaban ba su ji cewa ana azabtar da wannan mutanen sabbai guda biyu mutanen guda biyu suke kabari ba lakin Allah ala rasulahu sallallahu alaihi wasallam sai dai Allah ya sanar da shi annabi ya jiyar da shi ala ta'zibi almayyitina wato maitaini ko akan azabtar da mutane guda biyu matattu dinnan qala innahuma la yu'azzaban wannan ana musu azaba hadha mimma atala'ahu Allah shine abinda Allah ya dinka yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi akalsa wa hadha min khasa'is ar-rusul alaihi salatu wassalam muna da shi abinda Allah ya kebance manzanni da shi su kadai suke cikin irin waɗannan abubuwa matsalahu Allah ala ma ya ce fil mustaqbal sannan Allah ya sanar da shi akabin da zai faru a nan gaba wa akhbarana sallallahu alaihi wasallama an ashara isa'ati nabi ya ba mu alamu na tashin alkiyama daga cikin alamun tashi alkiyama ya ga mutane da aka san su da ba komu bane sun dawo cikin birane suna gina manya-manyan gidaje aka zo kaga nabi ya ba da labari sa'a kenan sai an da al'amatu rabbata zuwa ƙarshe barana عن fitan ya bamu labari akan فتنتين شيء فتن كبيرة الليل المظلم كمان kamar زي زو كمان ينكين دريما جو sai da wannan fitinan ta taso sai wannan shine za ta halakar da shi in ta gobe ta taso sai ce ita ce haka haka tunda ta yau ta fita jiya ta gobe ta fita yau duka ya bada labari akan wayannan fitinin min ajali an nahbar wa na domin mu tsorata yi tsoro wato an tudurika na ko tudurika na hazihil umur kada wa'annan al'amura su ruske mu da na kuna ala bayyanatin domin mu zama akan basira kan al'amarin akbarana ya ba mu labari ne na saboda maslahar mu min nahiyati tawfir tsoratarwa li ajali an na'khudha hidrana wato mu kama muna taka tsantsan akan abinda duk fitinan da ta taso zan je dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ga kuma yadda ya kamata mu'amalanci wannan fitina mu zama haka kenan qala sallallahu alaihi wasallama annabi ya faɗa mana wa taftariqu hadhihi al-umma wannan al'umma za su rabu al'ummanci annabi sallallahu alaihi wasallama kenan ala 73 firqa wato za su rabu kashi har 73 kulluha fi an-nar dukkan su kuna wuta illa wahidatan sai guda daya hada khabaru minhu sallallahu alaihi wasallama annan labari ne da annabi ya bayar annahu sayahsulu iftiraqu za a samu rarrabuwa fil ummati al umma wa hasala kuma ya faru kama akbar a lokacin babu wata firka ba wani majalisar wannan kungiya kaza ko wannan aqidansa kaza ko kaza tabbai ne kai da ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shi to sai ba da labari sai za su ragu kashi da uku. magashi ya faru kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama يباد الاباري وحصل كما اخبر صلى الله عليه وسلم من اجل ان نثبت ان نثبت على الحق وان نثبت على الحق ان النون فتايك بشيء لاجل ان نثبت دومين مثبت على الحق كان جسيا وتقاد مسامو مثلاً حركات جسيا ولا نذهب مع المخالفين قدمت tafi tare da waɗanda suke masu saɓani wata waɗanda suke bin waɗancan ƙungiyoyin na ɓata ku zama muna ɗan gaske domin da aka tambaye shi to suwaye ne a aljanna ɗin wanda za su shiga wuta sanin salasalai ma kana alama ana alaihi yamma wa asuwazi wanda suke akan abin da nike kai yau da ne da sabbai na kaga ya ba da mafita wanda yake so ya samu ya fita daga waɗannan ƙungiyoyi zai ibada sai ga ya annabi yayi duk abin da zai ya annabi da sabbai su duk abin da ba su yi shi ba zai da wannan ina in nayi ina ciki wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce guda saba'in da uku din nan shine wanda yake kan abin da yake kai yau da sabbai ba ga yayi bayani na'am قال المؤلف رحمه الله واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار وانت ما لا يكاومن هنا هذه شيء زمي بالتاتي يا تاكي كاوشي كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة قيل من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي يا زمان هذا حديث أنا يا كوا مالك فدي رحمه الله وأعلم كفني أن الرسول أن رسول الله ومن قال الله صلى الله عليه وسلم قال يا فدي حديثي تفترق أمتي من الأمة ذات ربو على ثلاث وسبعين في القتل kan ƙungiyoyi daban-daban har kusan saba'in da uku kulluha finnar dukkan suna wuta illa wahidatan sai guda daya wa hiya jama'a sune jama'a kila sai yake tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam manhum suwaye don su samu su san wani irin sifa ne suke da su don su bi wannan abu ya rasulullah suwaye ya rasulullah qala ma ana alaihi yawma wa sadi. wato wanda yake kan ko kuma ƙidan da nake yau ni da sahabbaina ta ga tunanin sallallahu ya yi bayani a kansa idan mutum yana so ya samu aljanna a fita daga wancan ƙungiyoyin da sai ya kalli shi annabi sallallahu alaihi abin da yi a rayuwarsa mu'amalansa ibadansa da sauran al'amura na yau da kullum na annabi sallallahu alaihi Allah ya datar da واعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة الله جل وعلا أمرنا بالاجتماع الله يا أمرني أكرمها قدم الرضا على الحق يا كندسيا فدي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كورك إجيار الله غباء ينكو كدكر الرضا فدي إن الذين فرقوا دينهم da suka rarraba addinin su wa kanu shi'an kasance ƙungiyoyi, ƙungiyoyi, lasta minhum fi shay kai ba ruwanka da su abinda ake nufi kenan kai ba ruwanka da su ya rasulullah inna ma amruhum ila Allah al'amarin suna wurin Allah ne su mai nabiyun bima kanu yaf'alun Allah zai ba su labari abinda suke aikatawa kuma ne wala taqulu kallazina tafarraqu kada ku kasance irin waɗanda suka rarrabu واختلفوا سكا كابا من بعد ما جاءهم البينات dan shari'a ta zo musu wa ulaika lahum azabun azim annan suna da azaba wanda yake mai girma fa nahana an tafarruq Allah ya hana mu akan rarrabuwa wa amarna ya umci mu bil istima akan haduwa wal ihtisam bil kitabi kitabillahi wa sunnati rasulihi ya umarci mu akan mu riko da littafin Allah da kuma sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala anna hadha sirati mustaqima wannan ita ce hanya ta inji annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya kago mu bihi tattabi'uhu kuma ku bi wannan hanyar wala tattabi'u subula kada ku bi hanyoyi ta tafarraqa bikum an sabilihi sai tare ba ku da hanyar Allah ba daukin sarki kenan ba kowane abu mutum zai yi ba ba kowane irin ibada wani kirkiro mutum zai yi ba sai ya dubi annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yadda annabi ya yi ibada kuma akwai ibadu din an yi annabi ya yi su amma kuma kaifiya yadda ake yin su ba haka shi annabi ya yi su ba ba ko kansa ba ko da annabi sallallahu alaihi ba na'am la ta at-tafarruq wal ikhtilaf sabani da rabuwa baya halatta tab'an lil ahwa dun bin surrai ko taqlidan lil aba'i wal ajdad ko kuma taqlidi biye ma iyaye ko kakanni ko taqlidan lil yahudi wan nasara ko kuma koyi da yahudu ko nasara إذ الاختلاف لا يجوز في أمور العقيدة وأصول الدين أصول الدين لكم عقيدة با تاباني أنا kai sabani to ɗaya yan yi mai gaskiya shine daidai wanda ba gaskiya ya bar addini inda ma yajibu al-ittifaqu wal ijtima'u alaiha kan aƙida da usuluddin haduwa ake yi wato ba a rarrabuwa ittifaqi ake yi wa ma lissafu sabani fil masail al-fiqhiyya masaloli na fiqh فهذا يحصل وأن هنا إيا فاروة ولكن يجب الرجوع إلى ما قام عليه الدليل من الأقوال سيدي متي يسامو كان قلوم علمي وسيدو بونيني دليلي كي كرفها موا ويسكت دليلي أشكينسو وسيدو يبي قال تعالى إن tanaza'atun في شيء farudduhu إلى الله والرسول rasul ku kai sabani akan wani abu to kai jayya ta kuma da shi zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallam kenan zuwa ga Allah madaukakin sarki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani kenan kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dan kun imani da Allah da ranar lahira dalika khair wannan shine fi akan tawila ko shine mafi kyawun makoma ko kyawun tafsiri al-ikhtilafu idan al-ikhtilafu fil aqidati la yajuzu kiran sabani aqida baya halatta don Allah ya ce a mai da al'amari zuwa ga littafin Allah so sunna annabi sallallahu sallama iyan ya lafi gidan ta ta tawqifiyya domin a ta tawqifi ne Lai sad mahalla ijtihadin ba maganin ijtihad abin da ke nufi da tawqifi abinda da naski ne na qur'ani ko na hadisi zai aje ka abu ina ina kullum masa yana ba da misali wani ne bako ya zo nan sai ce yana neman liman in ka shiga in ka ga wani mai ɗan jan riga da hula shine iman. ina iya zuwa ya kai kalla sai kai malam ne inda jajen riga aka ce ban abin nan ko A nan yana da dama ya yi istihari inda ba nuna masa ba an je an kwatanta masa yadda sai amfani da hankalinsa da tunaninsa ce kai ina gani wannan da jan riga da hula kuma yana gasan da littafi a gabansa ya zo ya haka yanzu ga littafi ga littafi zai iya cewa wani kaga bai da laifi mun shi kenan ya ce liman ina liman sai na kamo hannu su ce ga shi nan zana dama ke hadi ne kama wani to kaga wannan ne ma'anar tauhid sai duk abun ba. Allah ba ɗauki sarki bai bar wannan majal ba sai ya haka nasi na ƙur'ani ko annabi ya yi bayani ba mutum dama ya yi tunani ba amma haka maka ishara to zaka iya yin ne tunani yadda ka fahimta shi yasa sabbai malaman a zamanin sabbai suna fahimtar wasu na tsakani a fahimta kuma ya fahimci wannan kuma da fahimci wannan amma ba abin da ya shafi akida ba sunayen Allah misali sifofin Allah kaga gaba sabani a anan ba sabani akida ne Allah ne ke gaya wallahi al-asma'ul husna ce al-aziz al-ghaffar al-kaza sunayen Allah to shi tawqifi ne hakan dauko mutum a tsora shi a nasbi ne ba a mutum ishara ya je yayi ijtihadi an gane wannan na'am na'am yawwa wa amma fi masaili al-fiqh amma masaloli na fiqh wal baɗi da kuma istinbadi fa kullu yashhadu wa bidi kowane zai istihadi ya istinbadi min ahli ilimi daga malamai ilimi al na li wanda kuma sune suka rancanta su yi istihadi inda suka yi matakin اجتهاده وقد يختلفون في وجهات نظرهم wato za su kuma saɓani a wajen kowane yadda ke fahimtar nassi kowa yadda ya fahimta walakin la ya auna ala al-ikhtilaf sai ba ta wanzuwa akan wannan saɓani duk wanda ya gano gaskiya yana komawa gare ta bal yarji'una ila kitabillahi wa sunnati rasulih kowa yakan koma ma littafin Allah kuma masunan annabi sallallahu alaihi sallama misali da Allah ce famsahu bi ru'usikum ayi shafa ga kai wani sai ce to in kai haka ka shafi kanka ko da yatsu hudu kawai in dai kai haka ce ke saboda misali da za a daki mutum a nan an ki an fata masa kai sai amfani da lafiyar da an ce kai to duk yadda ka shafa ya yi. suka ce a'a dole sai ka gama kan saboda an ba dama kana iya mai istihadi yadda tafan kai ba su yi sabani akan ba wajibi ne tunda ya ce ana tafa amma yadda ake tafan shi ƙur'ani bai yi bayani kaifiya ba to wasu suka ce kamar hanafiya ya tsohu kai kai su kan sulusi kai ya yayi ko in kai haka su suka ce a dole sai ka yi gama da kai amma daga ƙarshe malamai ya ce to tun da nan sallallahu alaihi aka daukar ma'aya kuma yayi alwala ya koyar da kaga da an ga yadda annabi ya alwala kenan wancan maganar larabci da sauransu ya tsare an gane wannan na'am to su kowanne daidai gwargwado abin da yake gani to idan suka yi baka kuma wanzuwa akan wannan sabanin sai ki koma zuwa ga littafin Allah zuwa ga sunnan annabi kaga da sun koma sunnan sai ki ga yadda kamar haka ma shi ma shafan kai su sauran da aka zo ana bayani ya yi allazi na amuru idan kuntum ila salati fagasulu wujuhakum wa aydiyakum ko ila almarafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn to wasu su karanta wa arjulikum kai adafin arjul din ala ru'usikum sai su ce za a yi shafa to da aka koma zuwa ga sunna domin nan ma na gaya mana in muka yi shafa ne wannan kuma ira kitabillah sunnatu rasulih ta koma zuwa ga sunna sai ga nan me yake wanke gafa yake ne to yanzu ko ne aka abun ya zo ko ko arzulikum ne ko arzulakum to bar maganan wannan kace to ga annabi da aka saukar ma aya abun da yake da mun koma ga sunna ko ga annabi ya ga silu ya dai ne to haka yi ayi ko yake amma kaga su yan shi'a su sai suka dauki shafa to sai suna shafan kafa tunda sun ce an yi kadafin kafa zuwa ga abin nan amma kuma kaga a kira a wa arzulakum an nuna ya tsadafi ne ga hannaye an kawo kafa a tsakanin wanke kafa da wanke hannu ko da nuna maka tartibi kuma wajibi ne daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan ayi shafa wannan kuma wanke su je wa arjulakum hadafi ne ala wa aidiyakum ila almarafiqi sai ya ce famsahu bi bu'usikum wa arjulakum ay wazafilu arjulakum sai nuna don kuma kenan jerantawa wajibi ne waɗannan abubuwa an gane shi ya saka kawo almamsu baina makasulaini an gane wannan wannan a wanke shi nan a yi shafa nan kuma a wanke saboda a nuna maka haka alwalan ta tafiya da ba wani haka ba ce wa arjulakum wa aydiyakum ilal almarafiqi wa arjulakum ta ce wamsa wamsahu bi ru'usikum kaga an gama to aka kawo maka don jerantawa haka abin nan ne to annan salasala muka koma ga sunna duk yadda muka fahimci abu larabci da sauran sun ga abin da annabi yayi to an gama sabani ya kare sai to annabi ne aka saukar ma aya ya kuwa sanin larabci a yadda yi to shine dalili eh kana ma dalil wanda yake da dalili sai su bi wannan mai dalili wa akhadhu bi qawlihi suka riko da maganansa taraku ra'ayahum su bar ra'ayinsu yana magabata هذا مذهب أهل السنة والجماعة ونشيني واتو أكيدا مذهب أهل السنة والجماعة وهذا الذي أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إليه شيني أبن النبي ينونا من ميتين أن يسأباني أقوم أزواجا بكافي الله تسليم أما أن نقول اتركوا الناس أمام دين فدي أبر متاني kullu ya khudu bi ra'ayi kowa ya riko da ra'ayinsa wa ikhtilafu al rahama cewa sabanin al'umma rahama ne don kuma cewa ma hadisin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ko ya ikhtilafu ummati rahama bayan Allah ya ce la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuka wanda rabbuka wanda ubangijinka ya Su sune ba za su yi sabani ba kuma in kin zuci ba kira ba kaga akwai karo da aya gane wannan mhm. to sai su dinga fadin haka wato a bar mutane su tafi a haka kama ya ƙoro na fa na ƙoro maliki sai muke haza baɗin wannan ba daidai ba ne Allah jalla wa ala ya ƙoro wa la ya zalu na mukhalifi na illa man rahima rabbuka ba za su guce ba suna saɓani waɗanda ba za su saɓani ba illa man rahima rabbuka sai wanda ubangiji ya yi musu rahama yanar rahaman ubangiji shi zai hana mutane su saɓawa kenan kenan sabanin bai da kyau inda wanda Allah ya yi musu rahama su ne ba za su saba ba kenan sabanin bai kyau kenan duk lokacin da aka yi sabani akwai wanda yake san daidai akwai wanda ba daidai ba sai dai abu da aka samu akwai abin da ake kira ikhtilaf na tanawwu annabi yayi wannan yayi wannan yayi wannan kaga nan ba sabani bane kan kai wannan kai wannan kai wannan amma eh da a'a ai ba sa haduwa dole ɗaya ya zama daidai wajibi da kuma a ce in haramu ba sa haɗu zai ya zama imma ya zama wajibi imma ya zama haramu an gane wannan na'am to shi ne malai ke faɗi mana a nan fa dalla qawluhu illa man rahima rabbuka ala anna allazina rahimahumullah wato waɗanda Allah madauki sarki ya musu rahama lam yakhtalifu ba za su saba ba ba ta sabani ala anna al-ikhtilafa cewa sabani kan zo ne a wannan israfa azabun wato sabani azaba ce walaita rahama ba rahama ba kinan haɗuwa shi ne rahama rahamatu shi kuma rahama lillazi na lam yaktalifu waɗanda ba su yi sabani ba su ne suke samun rahama mai yaktalafu don su kai saɓani kuwa raja'u ila alkitabi was sunnati sai su koma ma alqur'ani da sunna fa akhadhu bis sahihi sai su yi riko da abin da ya inganta wata tarakul hada su bar wancan kuskuren da suka yi na da amma mali lokacin da ake tambayan kan abin da ya shafi suka yatsu kafa su ba sunna bane ba abin yi bane a alwala ko Abdullahi bin Wahab yana zaune al Misri shi ya zauna a Misira ya yi karatu da wasu daga ya yi karatu a wasu daga cikin Imam Malik suka karatu da su kaman Lais bin Sa'ad al Misri shi ma to lokacin da suka bari imam ya ce ba a sha da siyasa ba komai bane alwala ce sai Abdullahi bin bayan ya gama karatu a da sai taho Madina domin ya karbi hadisai na mutanen Madina sau sai zauna a wajen Imam mali, ya baro laifin can to shi ne sai yake faɗi sai na bar Maliku sai lokacin da mutane suka rubu domin lokacin da aka tambaye shi mutane suna yawa ɗalibai suka rubu sai ce ya Imam mali tambayan da aka maka da suka ce ba suna ba ce ina da sunna a kanta yace me ya sunna ya haddasa wani wani har zuwa annabi daga laifin sa'adin har ce ya ga annin sallallahu na tsitse ya da wannan karamin yatsan sai ma malaki ta haka na su suna ce mai kyau fa ku biha riko da ita sai ce masa daga baya miji ana tambayansa akan tsitse yatsa yana kafa hujja da hadisin da ni na gaya masa kaga in suka samo hadisi dan ra'ayinsu sai su koma ma mai hadisi shine ma'ana abin da malai yake gaya mana kenan taraku alkhaka sai su bar wannan kuskure sai su koma ma hadisi sai hadihi tariqatu ahli sunnati wal jamaa in ba haka wani malai malai yake ci a kai za ka koya mu abin da <laughs> shi kenan a kare kaga wannan yanzu imam mali ya ruwaito hadisi daga talibin sa kenan shi ma ɗalibinsa ya gaya masa hadisi da bai da shi Ke eh, na'am kuma ya ga isnadin hadisi yana da kyau ya san laifi domin laifin abokin karatun malik kuma shine malamin ibnu wahab din da ya ɗauko hadisi na'am sannan shine hanya hawa amma ya fa kullum ala ra'ayi yamman kowa ya ce shi kenan duke na kai riƙinawa a to wannan bai da kyau وما قال به فلان وفلان ابن دوان دوان سكفرا وليست هذه طريقة المسلمين قوائر إلى أي إنسان ابن دوان يفضى ديني ابن دوان ما يفضى يفضي ديني كيف أنهم بادي بني ليست هذه طريقة المسلمين وأنهم بهنيا بشيء رسولين هذه طريقة أهل الأهواء من شين هنيا ما أبو تمديد أهل الشهوات ما في شهوة يتلمسون ما يوافق أهواءهم من الأقوال suna nema kawai abin da ya daidai da sauransu na maganganu mai wafiƙo ragabatahum kuma abin da suke sha'awa kawai suke bukata kuma ya khalifu ragabatahum da turkunahu to abin da ya saba ma sha'awan su bari fa suke yi, walau qala bihi al-imam alladhi ya'khuduna bi qawlihi ko da imam ne wanda dama maganarsa suke bi in ya faɗi abin da ba su ba su a ransu to barinsa suke yi sai su aje shi kenan na'am fa hadha menene illa ma يعني لا يأخذون من الأقوال من أقوال من أقوال الأئمة والعلماء باسا معنا باسا كربان مغنغنون معلمي da jagorori a addini illa ma ya wafiq ragabatihi sai da sha'awan su yake su da suke son ransu kawai amma ma ya khalifu ragabatihim fa innahum yarfudunahu in ka suke yi da yawa هذا دليل على أنهم يتبعون أهواءهم abin da yake nuni a nan kenan son rai suke bi a ibada suke yi ba fi ma wafaka hawahum aka zo jibi abin da ya daidai da nam kuma ne ko kuma wafaka hawahum aka zo bihi duk abin da ya da sauran su su riko da shi kuma khalafa hawahum abin da ya saka ma sauran su tarakuhu sai su bari Allah shi wala hawla wala quwwata illa billah dan yayi muni kenan وهذا هو الذي ينادى به الآن wannan shine abin da ake yi kuwansa yanzu fi cikin mujallu da jaridu al mujallat wan nadwa da kuma workshop da kuma conference conference da ake yi fil galibi saboda akwai mutane da ake kiran su al mufakkirun na gani bai kamata a yi sabani ba kawai kamar aqidan ka na halis sunna na misali mai bin annabi wannan ya bar nashi ta shi'a kawai kowa dai a zo a haɗe kawai shi ke na aiki tafiya da shi a yi ta yi sufi ya yi ta yi kadari ya yi ta yi kowa ya ta yi a zo a haɗe ta saya ma za a haɗu sai ba zai ma yi ba inda gidan ku ba ɗaya ba ne wani yana ganin ka sai ba musulmi ba ne sai ma sai ma kana gani kana wasu abubuwa da yake yi ka gamsu ka bi su sallah ba sai ma kana gani kana kuma karanta a gidan da yake yi to ai ba a haɗuwa dole aƙida ne ke haɗa mutane aƙida ya saba dole a samu matsala har ma da yanzu da kiristoci suna cewa shi ne cewa kiristoci kaza kaza a haɗe gaba ɗaya ɗaya yana ce Allah uku yana ce Allah ɗaya ayyarla <laughs> ne wannan malamin na karoɗin nan wai wanda yake cewa fita duk imani ne cewa da mai da mai cewa da mai trinity da mai cewa Allah da ɗan shi'a da ɗan da kadiriya da tijjaniya hawaye har ya faɗi wata aƙida ta church ne ne ma ke ya kowasko da efa eh, church sai a duk zo a zo a tafi duk a ki imani ne da catholic duk a zo a tafi imani ne to in sun je wa zai yi a wato kuma kan mai za a yi da shi yana ne yana faɗin inna Allah salihu salasa kuma Allah yana gaya yawa lagar kafarar labi da karu inna salihu ta a fita da'awa to an je za a yi da'awa wa zai yi <laughs> a tsayiro shi a je a yi da'awa za su dinga tafiya da'awa tare tsayar eh, Allah rai yawa eh, ya shigo ciki na addini sai shiga rididi ya sa alhamdulillah da yawa yanzu suna gano sai eh, sun gane wannan abun ba abun yi bane da yawa masu tunanin su sun fara harima malaman taka musu burki sun gano in aka yi haka to babu ganin kuma abin da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta yaki aka karusa shi kenan eh na'am Allah ya tafi da wani shi ya sa gaskiya ita guda ɗaya ne ba ta canzawa alhamdulillah in mutum ya rike gaskiya kara ɗari za ka gana na yadda suke sai mutum sarra ke yi ko ba ga yana nan bibi yana nan data yana nan su da suke cewa a zo a an haɗe da su mazu su kaya gyara suna yanzu suke zage yaƙi masu su ka gani to sun gano wancan abu ba daidai ba ne ya zai kai su ya baro ne wasu hali suna zama suna na tsaye sun sun ba gaskiya ba ne eh bai da cewa eh su ne muhammadawa <laughs> to duka sarrai ne sarrai ne neman abu akwai hikki a zuciyarsu musamman shi shi yasa za ka ga yanzu ɗanyen sufaye da suke kai masa hari har yanzu baya magana kan su eh saboda hikkinsa na ahlus sunna ne yana gani sun kama abu urare da yawa to ya zai yi abin nan kuma bai san cewa kana ƙara wannan ne kamar ƙana yin gisa su ne ake yi Allah ya tsare mu Allah ya ƙara mana sabati da kuma imani da nuna mana gaskiya kuma ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon kuje masa to za a yi ka gani a majallu da jaridu da kuma tarurruka da ake yi na duniya Kan wannan ne ake kira eh, na ga wani dr yusuf alkarbari da aka yi wani taro na duniya da wani malami ana kiran shi kamar ko shahararsa ne babban malami ne na shi a iraki ya rasu amma lokacin da aka ci iraki da yaƙi da saddam yana da rai amma daga baya ya rasu shine marje din su a iraki so sun zo a sashen Aljahira, har yanzu clip yana nan a youtube in kana so za ka ga za muƙabalan dr yusuf barzawi da shi so suna suna cewa a haɗa musulmai su haɗu domin a zama guda to bayan shi shi shi'an ya gama jawabi a studio live ake yi a wannan lokaci sai shi da kudi so shi domin ba mu gane wannan haduwar da kuke nema ba da za ka taɓu littafi ko guda ɗaya ba da za ka yana zagin ahalul baiti mu aliyu a wurinmu sahabi ne cikin mutanen da Allah ya musu bishara da aljanna babba wanda duk wanda ya zage shi akan wani abu da Allah yana iya mamu fita daga musulunci to sai mu zo mu haɗa kai mu baya mu tafi a daidai abubakar da muke gani shi ne na ɗaya bayan annabi ka ce Allah ya tsine masa Allah ya tashi wuta kuma kana so mu haɗa kai da mai za mu kan mai za mu haɗa kai Umar da muke gani ga yanayin sa ga yanayin sa kana tsine masa kana cewa dan wuta ka ce ka zo mu haɗa kai kan a kata ina za mu haɗa kai Aisha matan annabi ne su da haka Allah yake faɗi sai mutum ya yar sa yana nan a YouTube da Allah ka zai yake ina da kyau sosai sosai ina da kyau ina a Aljazeera suka shirya muƙabala bayan an gama taron shine sun suka kiro manyan malaman ga ahalus sunna da kuma shi'a to a zauna din a tattauna inda ana taro shi kullum sai a kira taro shi na taba ya zai na faɗa a wani taro da aka yi a wuri kaza ko wannan na kawo wannan har yanzu kuma ba ana cewa a haɗa kai ta ina za mu haɗa kai da mu da ku mutanen da muke ganin su su ne daga annabi sai ku shi ne musu sun ce tsawuta kuma shi ne ibadila a wurin ku kun ka zo mu haɗa kai taya kuje ya masa <laughs> astaghfirullah Eh, to da haka ne to za a ga ana ta tarurruka a kan wannan wafin ya haka kafafe yaɗa labarai na tv haka za ka gani yurawwijuna alkhilafa wato suna kambama suna tallata saɓani cewa kowa ya riƙe na shi kamar yadda na ji wani malami a nan kaduna wata rana a gidan rediyo ta ce wato addinin nan ah, kaman wato mutum ne a kira taro sai wannan yawan yi wanka da sabulu na ikiriyan leda wannan ya yi da joyi wannan ya yi da kaza ya zo taro kai ka da yukuki me sa kai kai haka addini ke yin kai mai shi a biyan shi an ka can an dan izala yi nashi an ka yi nashi mai shi in dai ba zai zaki sahabi ba to me shi an ce shi an ce baka zaki sahabi ba kai dan ba bane ina da jin rukunai na shi'a akwai abin da suke alwala wal bara littattafai suke rubuta na musamman akan alwala wal bara ni ne ma wa'annan kuma walittan wa'annan ranu akwai ranan ranaku wala da bara ta fito kai ranan na tsinuwa ne kawai eh suna nan littattafan su ba ta ba ba a ganewa sai ya bunan ta ga bayyuwa a haɗa kai da wa'annan da haka ana zagi wanda kai kike gani matan annabi sallallahu alaihi wasallama ke dan wuta abubakar ce ariel charol ya fi shi kai ba ma ariel shi ba sai ariel charol yana da kare eh to karen ariel ya fi abubakar da umar kun ga nayi na na yana ya zai da babban malami a abin da yake faɗi ce ba ma ce da bush da ariel charol lokacin ariel charol ya fi fi abubakar kai ce ba ma kal ba ariel sharol kai ce kal ariel charol haka ya faɗa wallahi kace za ka haɗa kai da shi wannan zai yi wahala na mu'amala kasuwa za ku haɗa kai a kasuwa hanya zai haɗa ku mota zai haɗa ku addini ku zo ku yi addini taya zai yi wahala Allah ya tsare mu na'am kama haka yake tabbas tabbas Allah ya datar da mu na'am wa yaquluna ina faɗi nuwassi'u lin-nasi wa tawayyalu wa tamu mutane limaza nuwassiu lin nawasi to me za a yalwata musu tarkil kitabi was sunna abar alqur'ani da sunna qur'ani ce radiyallahu anhum wani ya zage su muradu anhu qur'ani in faɗi haka wani ya zage su wasabiquna alawwaluna min almuhajirina wani ya zage su la yastawi man anfaqa minhum min qabl al wa qatal wani ya zage kuma a haɗa kai amin shi ne ma'anan abin nan kenan mu bar alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam la tashubbu ashabi wallazi nafsi bi yadi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga hudda adim wala nasifahu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kuma ka zage su kaje kuma hada kai akan akan zai yi wa sai dai an bar alqur'ani da sunna والذهاب مع الأقوال التي أهلها ليسوا معصومين يشرق وده مغنغنو عند معصومين سبا معصومين بني يخطئون ويسيبون سنا ديدي سنا قصقرة وهم ينهوننا أن نأخذ من أقوالهم kuma سوء wa'ancan كان malaman fiƙihu لبن ma hana هنا مريب da مغنغنو illa ma wa faɗa da su maganan da shi daidai da dalili hum an akhazi a gawali suna hana mu riƙo da maganganun su idza khalafat ad in maganin su ta dalili. dalil hadha amru yajibu ma'rifatuhu ya wajibi ne kowa ya san wannan bi anna an-nas al-yawma a yau tulu an jarrabe su bi haula alladhina yulabbisuna ala an-nas wa in kanta suke cudanya addini ga mutane فقوله واعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفترق امتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة هذا الحديث صحيح بمجموع طرقه an shi wannan hadisi ingantacce ne idan aka hanyoyinsa wa riwayatihi wa riwayatihi al-kathira ta riwayoyinsa masu riwayati al-kathira da riwayoyinsa masu yawa kad kharrajahu al-a'imma malamai da yawa sun ruwaito hadisin wa sunau alayhi shi ya boga hadisi wal waqi yusabbiquhu kuma yanayin da ake kai a yanzu haka ya lifi yana gaskata wannan hadisi domin mungarin rabuwan da aka yi to inda suke talla ma ba sa yi suna cewa musulmai ne eh ba sa talla su suna nan hadisi yanayin da ake ciki ya gaskata hadisi haisu akhbar sallallahu alaihi anna hadhihi al-umma al-muhammadiyya tafkaru annabi in da labari cewa wannan al'umma ta ta Ala, ta turbu ala 73 firka wato za su kai kaso har kusan saba'in da a hadari usulul firak wannan ana nufin usul na firak ne da kuma wanda suke cikin firak ne misali sun shi'a kawai in ka ce za ka tattara su sun kusan kashi-kashi mm, har kusan sittin da wani abu ma kashi na shi'a daban-daban su zaidiya, su isna shari'a su ja'afariya su Gurabi ya suwaye in ka bibiya za ga ƙungiyoyi ne da yawa da yawa na shi a su kansu akwai masu ganin aliyu ma shi ne Allah akwai masu ganin aliyu shi ne annabi ke kira gurabiya almalaika jibrilu an turo shi ne wajen aliyu saboda annabi ya yi kama da aliyu kamar yadda hankaka ya kama da hankaka malaika ya kuskure muku ya ba aliyu ya ba annabi eh haka kiran su gurabiya suna nan akwai masu yawa aliyu shi ne Allah ma ne shi ne Allah shi ne zai ba da aljanna ba mu shiga aljanna sai da izininsa ba a yanzu haka akwai su da yawa a isna shari'a ma suna da wannan itibari mafi yawa kana karanta littattafan su eh za ka gani Allah ya tsare mu to saban da irin wannan ana kan usul a cikin aka dauki rawaf rawafin kungiya daya kenan sufaye kungiya daya to kaga su kansu su rubu kashi kashi kashi haka ka dawo ne sure shi ka ce ahlus sunna su ma sun rabu kashe kashe to ahlus sunna din in ka ɗauki su ba wai cikin wanda ka ta kashe na cikin cikin ba a wannan kawai ka ɗauka. za ka samu sabayin da wani abu shi ne usulun yake magana anan wa hunaka akthar min hadhihi al a duniyar nan yanzu akwai abin da ya fi wannan firqa yawa kuma akwai nasara aiko akwai yahudu suna nan su ma ai firƙa ne suna cikin firqan al'umma na sallallahu alaihi wasallam ne su yahudawa da nasara ko ba sa shige yahudu da nasara ba sa shige <laughs> ba sa shige ba sa ba sa shige al'umma nan salasalawa alaihi ko da su can yahudu da nasara an faɗi nasu kabai wannan musulmai ne kawai ake magana banda yahudawa banda nasara haka ne can saba'in da ɗaya da saba'in da biyu haka ne ونكون نحن أن نتذوق نفسي مسلمين كوي من هذه الفرق ما لك أقول نفسك فيها إنن أتوديها لكن هذه أصول أولنا سوني شيء كلها في النار دقا قوتها يعني اثنتين وسبعين شاب سبعين دبيو دقا قوتها كلها في النار إلا واحدة سيدها وهي الثالثة والسبعون شيني نا الثالثة والسبعون سوني ودت إيه، سبعين دبيو وهي من كان على مثل ما كان عليه الرسول sallallahu alaihi wasallam sune masu bin abin da annabi ke kai ashabuhu da shi da sabbin a wancan zamani hadhihi najiya minan nar dace za ta kubuta ta wuta wani za ta samma alfirqatun najiya ke kiran kiranta da alfirqa annajiya ni ibnu taymiya ya kira shi haka alfirqatun ta abidatul wasiliyya alfirqatun najiya yake fadin ga gefin su yasmuna ahlus sunna ana kuma kiransu da ahlus sunna wal jama'a wa ma adahum fahum mukhalifuna wanda ba su ba sun saba wa mutawa'aduna bin nar kuma yi musu alkawari za da wuta minhum man yadkhulu an-nar li kufrihi wala ce daga cikin akwai wanda ke shiga wuta saboda kafircin su wa minhum man ya da nar nara li fisqihi akwai wanda saboda fasikanci su ke shiga wuta wa minhum man yadkhulu an-nar li ma'asiyatihi akwai saboda sabon da yake yake shiga wuta laitu a fi dukulihim nar ba dukkan su ba daya bane ba wai kafirci bane ke sa su shiga wuta wani bid'an ta kai mu hakika bid'an da yake ta kai ta zama fasikanci don ita ta za ta kai shi wuta fala yu'khadhu min hadha alhadith anna hadhihi alfirqa kulluha kafira wannan hadisin ba ana nufin waɗannan firqa kullaha dukkan su kafirai ne. a'a musulmai ne amma abubuwan da suka ya saba wa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam zai tasu su shiga wuta saboda abin da suke yi na'am wa qawluhu wa hiya al-jama'a al-jama'atu man kana 'ala al-haqqi wa law kana wahid jama'a yanka ce jama'a shine wanda yake kan gaskiya ko da shi kadai ne hada huwa al-jama'a shine jama'a amma al-kasara amma yawa wahadaha shi kadai yawan kawai wala yadullu 'ala al-haqqi yawa ne kan sai sai bai kafirai sun fi yawa yanzu ne kan gaskiya ko ba yawa shine gaskiya ba qala ta'ala وإن تبيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وإن كذب بما سوى لك تشكين وإن تشكي بايا لك لا تقدم تندك هنيا وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وفي يوم متعني بذلك إيماني فقد أي قبل هكا وما وجدنا لأكثرهم من عاد يا أبو سامو تشكي القوار إن تشكي الله وإن وجدنا أكثرهم لخلطين وفي يوم سوفا سكيني falaitatil al’ibiratu bin kakara mana ke abin lura ba yawa ba Al'ubiratu bi man kana alal haƙi wanda ke kan gaskiya walau kano ƙalili na ko da su kaɗani walau kana wahidan ko da mutum ɗaya ne zamanin annaba za ga wani annabi daga shi sai mutum kaɗan suna suke kan gaskiya wasu masu yanzu suna can wani bangare ne musa da fir'auna haka annabi ibrahim bai fi mutane kaɗan ba annabi nuhu haka yan kaɗan ma'amana ma hu illa kalili za ka litsi su ne kan gaskiya kowa zai tashi a ranar tafi da gaskiya ba daga cikin shi wadda kana wahi da fawal nan shi ne jama'a qawluhu qila man hum ya rasulullah qala ana alayhi al yawma ashabi huwa at tariqu as shine hanya wanda take daidai man kana ala ma alayhi ar rasul sallallahu alaihi wa ashabuhu fa huwa al jama'a wanda ke kan abin da annabi ke da shi da sabbansa shine jama'a masha Allah ya nan ko na'am Thank you.